وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya fara raya mu a cikin wannan safiya na lahadi sha biyu ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani lauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari media da kaduna wannan kasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani ga iyaye mata a cikin wannan masallaci inda muka kwana a jiya a sura ta 62 a jerin gwanon surorin alkur'ani suratul juma'a aya ta takwas a jerin gwanon tafsirinmu na wannan shekara ga iyaye mata wannan shi ne majalisi na hudu yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta tara inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم saboda falalar wannan rana ita ce ranar juma'a wadda kuma sunan wannan sura ya fito daga cikinta Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ila ذكر الله duk lokacin da aka kira domin sallar juma'a a ranar juma'a fasa'au ila zikirillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wazarul bayya ku bar kasuwanci zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun barin kasuwanci duk lokacin da aka kira sallar juma'a hakan shi ne alkhairi gare ku in kun san falala da ke cikin haka wannan aya akwai abubuwa masu yawa a tattare da ita na farko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kan cewa duk lokacin da aka kira sallah na kiran sallah wanda ladani zai yi a ranar jima'a shi ne kiran sallah na biyu wanda asali a shar'ance kiran sallah ɗaya ne ake yi ranar juma'a wannan kiran sallar shi ne a yayin da liman ya shigo masallaci idan ya yi sallama sannan ladan ya kira sallah amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shelanta wa muminai maza da mata abdullahi namu abbasin yake cewa duk lokacin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anu yake cewa duk lokacin da kaje an ce ya ayyuhan ladina amanu to ka da aran kunnuwanka da zuciyarka bi ma'ana duk lokacin da kika ji an ce ya ayyuhan ladina amanu to ki bada da aran ababan nan guda biyu na farko ki ba da aron kunnuwanki na biyu ki ba da aron zuciyarki saboda ɗayan biyu ne ko dai alkhairi za a umarce ki da aiwatarwa ko kuma wani sharri ne Allah zai hana ki daga aiwatar da wannan sharri ta ba da aron kin ba da aron kunnuwarki sannan zuciyarki ta kasance a buɗe me ake nufi ki buɗe zuciyarki shine duk abin da Allah ya faɗi kin yadda za ki yi ta yadda Allah ya ce ba yadda zuciyarki ta raya biki ba kunnuwarki kuwa da za ki ba da aro shine za ki saurari maganar Allah cikin basira da hikima kuma da niyyar kina so ki gano gaskiya don ki aiki da shi to a nan ne kuma sai Allah ya haskaka zuciyar saboda zuciyar a buɗe take kunnuwar kuwa an saurara na amfani ba na ta'annuci ba wannan dalili zai sa Allah ya niki gab da katar ki fahimci saƙon Allah to Allah maɗaukaki a nan ya kira muminai akan cewa duk lokacin da aka kira sallah na juma'a a kuma ranar juma'a ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai can umarni ne nan kuma hani an ce in an kira sallah to ka bar abin da kake ka je sallah kasuwancin da kike yi shi ma sai a garkame shago a je a yi sallah to a nan ina masu yin kasuwanci online kin ga tufo gatarta a kunne ki ko to tun da kina dataki a kunne ranar juma'a lokaci ana kiran sallah sai ki garkame yi. saboda duk lokacin da message ya shigo miki a lokacin kin saba wannan aya saboda Allah ya ce wazarul bayya ku bar kasuwanci to kima kin bar dataki a buɗe messages za su shigo a daidai wannan gaba to kuma wa'annan messages ɗin da suka shigo ai a lokacin da aka ce ka bar kasuwanci kenan sai ki kulle dataki, bayan an idan da sallah sai ki buɗe datar duk message ɗin da ya shigo ya zama wannan kasuwanci halal ne saboda malaman usul fiki suna cewa wannan مجرد عن القرينة a التحريم hani wanda ta kawar da duk wata ɗarinar da za ta rage mata ƙarfi babu ita to hukuncin da hanin nan ya kunsa shine haramun haramun ne a yi kasuwanci a wannan lokaci ɗan kasuwa su ma a harkar kasuwancinsu haramun ne ku ci gaba da harkar kasuwanci saboda a lokacin sai ka ga yawancin 'yan kasuwan wai suna dabara shi oga zai je masallacin karfe daya sai ya bar yawo a cikin shago idan ya dawo shi kuma yaron sai ya tafi sallan karfe biyu ka gani shagon ba a kulle ba kenan to kuma ya saba wa dokar wannan aya don Allah ya ce ku bar kasuwanci da ya ce a bar kasuwanci sai Allah ya ƙara faɗin hikima da ke ciki sai ce zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun barin kasuwancin ku je ku yi sallar hakan shi ya fi muku alkhairi in kun san tagomashin da Allah ya ajiye a haka saboda abinda Allah ya samar da mu a doron ƙasa shine ibada duk wani abu da za ki je ki a duniya amfanin naki ne amma dalilin zuwan mu duniya shine mu bautata wa Allah ba hana kasuwa ya je kasuwancinsa ba ba hana ma'aikacin gwamnati ya je aiki shi na gwamnati ba ba hana kowa ya yi sana'arsa ba amma ya zama na cewa bisa tsarin Allah da dokoki na Allah Wana kasuwanci ne Ku kasuwancin ka yi tsarin Allah ma'aikacin gwamnati ne kai tsarin aikinka ka bi shi a bisa dokar Allah malamin makaranta kake karantar a bisa tsarin da Allah ya ce direba kake ka yi tuki bisa tsarin Allah mai gadi kake ka yi gadi bisa tsarin Allah mai dafa abinci kike ki bi tsarin Allah a kan wannan saboda ba za a haɗa baki da ke ba a cuci mai gidan ke ma mata kike a gida ba za ki haɗa kai da direba ko mai gadi ko masu aiki a gida a cuci mai gida ba sannan ba za ki haɗa kai da dangin miji a cuci miji ba sannan ba za ki haɗa kai da danginki a cikin mai gidanki ba duka wannan tsari ne wanda shari'a ta ba kowane musulmi ya gudanar da rayuwarsa a kai to ranar juma'a rana ce mai falala daga cikin wannan falala na ranar juma'a akwai hadisi wanda imamun bukhari da muslim suka rawaito daga abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذر الله تيرا دا منكم الله تقار تبتع دريك دا آلا ينسى ياتي نحن الآخرون السابقون يوم القيامة مو إنن mu ne na ƙarshe amma kuma na farko a ranar tashin alkiyama baida annahum utu kitaba min qablina duk da yake su yahudawa da nasara an ba su littafi gabaninmu yahudawa an ba su attaura nasara an ba su injila thumma inna hadha yawmahum allazi farada Allahu alaihim fa ikhtalafu sa'annan su yahudawa da nasara kristoci kenan Allah ya wajabta musu ranar juma'a akan su bautata masa fahtalafu sai suka samu sabani bibi suka kiyarda suka ce ba ta so yahudawa suka ce a ba ta asabar nasara suka ce a ba ta lahadi Allah kuma ya ce wajibi ne ku yi bauta ranar juma'a suka ce ba ma so mu asabar muke so nasara suka ce mu kuma ba ma son asabar lahadi muke so Maza Allah ce fa hadana Allah lahu mu al'umman sai Allah ya shiryar da mu ya sa muka zabi ranar juma'a kun ga su yahudawa ranar bautansu shi ne ranar asabar su kuma nasara kiristoci ranar bautansu shi ne ne ranar lahadi mu kuma sai allah ya nuna mana ya shiryar da mu muka ɗauki juma'a wanda su aka fara ba suka ke. mu kuma sai mu muka zo daga ƙarshe sai mu muka yi gabdakatar da juma'a su kuma suka asararta فالناس لنا فيه تبع maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane mu suke bi yanzu al-yahudu gadan su kuwa yahudawa gobe shine asabar wan nasara ba'da gadin su kuma nasara kiristoci sai suka zaɓi bayan goban shine ranar lahadi mu muka zaɓi juma'a Allah ya sa muka gane juma'a da fadalarta ya yi mana gamdakatar muka ɗauke ta su kuwa suka zaɓi asabar su yahudawa su kuma nasara suka zaɓi ranar lahadi a wata ruwaya ta imamu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ألا يا قتدى وأن سكزو قبانم أسلم فللا نرانا الجمعة ثم انت sun kasa ganewa saboda an ce su yi ibada a cikin jima'a suka ce ba sa Allah ya ƙasar da su suka kasa gane falalin jima'a kuma daga cikin falalan wannan jima'an fa ranar jima'a aka halitta ɗan adam sai ke na biyu a ranar jima'a aka shigar da annabi adam aljanna a ranar jima'a allah ya ɗaura masa aure da matarsa hawa'u a ranar jima'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke annabi Adam daga aljanna zuwa doron ƙasa. Ranar Juma'an ne annabi Adam ya dawo ƙasa. Kuma a ranar Juma'an Allah ya karɓi ran annabi Adam. Sannan kuma a ranar Juma'an Allah ya ƙaddara kiyama kasuwar duniyar za ta ƙare dama a ranar Juma'a ka sauke shi. to a ranan kuma zai eh, duniya za ta ƙare sannan kuma a ranan juma'an Allah ya sanya wata falala da ɗan adam musulmi mu da Allah ya haskaka mana dare juma'a Shi ne lokacin da aka halicci annabi adam sai aka sa mana shi a matsayin bonus wani lokaci manzo ya gaya mana bayan la'asar kafin magariba shine sai aka sa mana tagomashinsa duk juma'a bayan la'asar kafin magariba duk wanda ya roƙi Allah a wannan lokacin Allah ya kafa ajiyar saboda ya dace da lokacin da aka halici kakanmu annabi adam a cikinsa duk wanda ya nuna ne falala nawa ranar juma'a haka kuma in an tafi lahira ranar juma'a duk juma'a hadisin anas dan malik ruwayan bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana haduwa a kasuwan aljanna wace irin kasuwa ce wannan ba siyayya ake yi ba maza ne zalla ke fita maza za su fita kasuwa kasuwar ana haduwa ne da juna nan ne za a dinga tambayan juna wani kwana biyu ina wani wani ina wani wani ina wani wani ina wani ana cikin wannan kasuwar ranar juma'a Allah sai ya turo wata iska wannan iskan sai ta buɗe kasuwar duk wani mutum namiji musulmi da ya je wajen damar su ne 'yan aljanna sai iskan ta buɗe su sai Allah ya yi reforming ɗinsu su ƙara zama kyawawa samari wanda ba su wuce 'yan shekara sha takwas ba idan iskan ta gama buɗe sama sai iskan ta ƙara komawa gidajen mazan da suke wannan kasuwar sai ta buɗe duk matan da suke gidan kowane namijin da yake wurin su ma sai Allah ya yi reforming ɗinku sai ku zama kyawawa 'yan mata da ba su wuce shekara sha takwas ba duk yin ma Allah zai dinga yin wannan kun ga ya nuna falalan ne kenan juma'a shi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fakana lil yahudi yawmus sabt yahudawa sun zaɓi ranar asabar wa kana nasara yawmul ahad nasara kristoci sai suka zaɓi ranar asabar faja allahu bina sai allah ya zo da mu al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam فهدانا الله ليوم juma'a. sai Allah ya shiryar da mu muka gano ranar juma'a da abin da ke cikinta فجعل الجمعة والسبت فجعل الجمعة والسبت والأحد سيسنيا جمعة دا أصبر دا لهدي وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة مو أكسن يامن جمعة asabar da lahadi duka aka babu sai ya zama na cewa su kuma za su bi mu ne ranar tashin kiyama sun riga mu amma mu kuma muna gaba su tunda juma'a yana gaba ko sai an yi juma'a sannan a yi ne asabar sannan a zo ne lahadi kaga muna gaba su shi sa sai manzo Allah ce wa hum تبع لنا يوم القيامة hakan ya sa su suna bin mu ne ranar tashin alkiyama nahnu al-akhiruna min ahli dunya a cikin mutanen duniya mu ne na ƙarshe wal awwaluna yawm al-qiyama amma mu ne na farko ranar tashin alkiyama al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq ranan da za a yi hukunci tsakanin mutane ranan tashin alkiyama to mu kuma mu ne na farko wannan ya nuna daraja da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye na ranar juma'a sa'an nan kuma abu na bakwai a ciki na falalan juma'a ana kankare zunubi daga juma'a zuwa juma'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira riwayar Bukhari da Muslim yace al-jum'atu ila al-jum'a yace as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtunibat al-kaba'ir salloli biyar mun yi asabagi yanzu muna jira ne a zahar to daga asabagi zuwa sallan a zahar in kika nisanci gulma zunke zagi ƙarya cata zina zuwa gidan boka ko tambayan bokaye saba wa miji saba wa iyaye da sauran kaba'irai Allah ya lalince miki daga asabahi zuwa azab zai kankare miki ƙananan ƙananan zunuban da kike shine Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in ta ji tani muka ba'ira matun hau in kuka nisanci manya-manyan zunuban da aka hana ku aiwatar da su in ji Allah sai ce nukaffir ankum sayyi'atikum ƙananan ƙananan ku na muku lamini zan kankare muku su wa nudkhilkum Allah ce kuma za mu shigar da ku mudkhalan karima mashiga na karamci shine Allah zai shigar da ke aljanna idan kin yi ne kin nisanci manya-manyan zunubi wannan ya nuna Allah zai shigar da ku aljanna da ku da mazajenku ana girmama ku shine Allah ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruna ku mata ku shiga aljanna da ku da mazajen ku ana girmama ku ai tukramuna ana karrama ku sai Allah ya ce yutafu alaihim bi sihatin min zahabin za a dinga zagaya miki da kwanuka na zinari wa akwab da kofi na zinari za a sa miki kayan marmari da jusa-jusai da abin sha duka a cikin kofi na dinari abincin ki ma a kwanan dinari plate na dinari shine Allah ce wa akwab wa biha ma tashtahihi anfus a cikin aljanna duk abin da rayuka ke kwaɗayinsa Allah ya tanada muku shi wata lafzul a'yun idanuwa idan sun kalla za su ji daɗi sai Allah ce wa antum fiha khalidu bugu da ƙari ko masu rayuwa ne a cikin da dindindin ba mutuwa sai Allah ce wa tilkal jannati allati uritumuha bima kuntum ta'maluna wannan ita ce aljannan da aka gadar muku da ita saboda ayyukan da kuke yi a duniya na ibada da kuka yi Allah ya muku tukunci ya saka muku da aljanna sai ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun mutanen banza mujirmai. suna cikin azabar wutan jahannama suna rayuwa a cikin ta na dindindin wuta bala'i ce idan ba aka jefa mutum a wutan jahannama in aka ciro su maza Allah ce wanda za bayan ya gama zinidiyarsa a wutan jahannama aka dawo da shi za a shigar da shi aljanna za a sa shi a nahrul hayati kogi na rayuwa idan aka jefa shi sai fito yadda kusa da gawayi mai wuta in aka jefa ta a cikin ruwa ya take yi ba ta sama take dagowa ba to haka mutumin nan fa zai dago sama saman wannan ruwan idan ya dago saman wannan ruwan aka sa mai rayuwa kenan sannan sai a tafi da shi aljanna idan ba aka taho da shi aljanna saboda bala'in wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna wanda ɗan direct entrance wanda su ba su sha azaba ba direct suka shiga aljanna sai su ce haula'i jahannamiyuna wa'annan ƴan wutan jahannama ne da aka ciro su aka shigo da su aljanna wa'annan mutanen fa sai sun roki Allah ‘yan uwanmu musulmi waɗanda suke ‘yan aljanna suna gane mu ya Allah kaɓar da kamar da za a na gane kun ga buɗuta bala'i to kun ga wannan shi ne Allah ce suna cikin wuta suna rayuwa na dindindin Allah ka shi ne to wannan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗi dangane da falalan juma'a abu na gaba a ranar juma'a shine na tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ibadar da ake yi ranar juma'a ita ce salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ita ce ibadar da aka sa mana ranar juma'a tun daga waye tun daga daranta shine ranar alhamis daren ranar alhamis shine daren juma'a to daga wannan daren za ki dinga yin wannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wayewar garin ranar juma'a har zuwa faduwar ranar juma'a ita ce ibada ta farko abu na goma a cikin shine karanta suratul kahfi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace duk wanda yake karanta suratul kahf ranar juma'a Allah zai masa haske a rayuwarsa na sati daya da ƙarin bonus ɗin kwana uku to kin karanta suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja iman har zuwa ƙarshe wannan yana nuna cewa idan ka karanta suratul kafi in ƴar kasuwa ce ke sai Allah ya sa miki haske a kasuwancinki har zuwa ranar juma'a mai zuwa da kuma ƙarin kwana uku bonus wannan juma'a sai kika yi kin ga kina da ƙarin kwana goma ke ko juma'a mai zuwa ma kika yi kin ga kin ƙara samun mai sati kwana shida bonus ɗin kwana uku da ƙarin kwana uku kin ga kin samu kwana shida kenan juma'a ma mai zuwa in kika ƙara yi kin ƙara samu bonus ɗin kwana na? kwana uku ai an samu guda tara kenan to kin ga za ki tafi rayuwa ki rankata kakkullin kina cikin bonus kina jin daɗin rayuwa Allah zai dinga haskaka miki abubuwa da yawa wanda in duk abin da kika taɓa sai Allah ya sa miki haske a ciki ya sa albarka nan kuma abu na sha ɗaya shine duk ranar juma'a sallan asibahi ki karanta suratun sajada da kuma suratun insa don haka za a ta sallallahu alaihi wasallam yake yi ko suratun Aala da suratun rashiya ko suratul juma'a da suratul munafiqun duka wa'annan suna daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ranar juma'a yake karanta wa'annan surori wani lokaci ma akan mimbari sai manzon Allah ya karanta suratul qaf ita ce zai hudu ba akan ta kuma a wannan ranar ta juma'a ake so ki je masallaci da wuri wanda idan mutum ya samu zuwa masallaci da wuri sa'atin kula za a ba shi lada kamar ya yanka rakumi ya keɗe namar ya kasa ya raba wa mabukata za a ba shi lada kamar ya yanka rakumi fi wanda ya je a sa'a ta biyu za a ba shi lada kamar ya yanka sa bijimin sa ƙosashe lafiyayye ya yanka naman ya raba ya kasa wa mabukata wanda ya je a sa'a ta uku za a ba shi lada kamar ya yanka don ƙarirar rago balani lafiyayye kosashe ya kasa naman ya ba da fi wanda ya je a sa'a ta hudu za a bashi lada tamkar ya yanka zakara irin harama ko su ne za ki gansu kamar akuya wanda ya je a sa'a ta ƙarshe eh, ta biyar kenan za a ba shi lada kamar ya gabatar da kwai fi sabilillah wanda ya je a sa'a ta shida lokacin liman ya riga ya zo mala'iku sun gama jotin sun gama rubuta sunayen wanda ya zo a sa'a ta farko zuwa ta biyu kawai sun nannaɗe folda sun shiga masallaci suna jin hudu ba shi kenan wannan duka yana nuna falalar da ke cikin ranar juma'a to duk da wannan falala sai manzon Allah ya yi mana dabaibayi a mu'amala ya ce kada mu keɓance ranar juma'a ko daren juma'a da yin kiyamun laili wato ba ma yi a sauran kwanaki amma saboda juma'a daren juma'a mu ce za mu yi kiyamun laili ba za ce kada mu yi nan kuma kada mu keɓance ranar jima'a wai saboda irin wannan tagomashin mu ce za mu yi azumi in ma kin yi ki karya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗakinsa hadisin bukhari da muslim yana ɗakin juwairiya ce sai ta shigo manzo Allah yana kumallo sai ya ce mata matso sai ta matso sai ce zo ki sai da jawa ni ba zan ci ba me ya faru ta ce ina azumi ranar kuma juma'a sai manzo Allah ya mata tambaya ki amsi jiya kin yi azumi wanda ke nan alhalis sai ta ce la ta ce mata ba sai manzo Allah ya ce atasunina rajin zaki azumi gobe shine asabar sai ta ce la sai manzo Allah ce afiri to karya ki karya azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mata anan sai malaman fiqh suka ce ya nuna cewa kadai ta juma'a da azumi shine manzo Allah ya hana tunda ya tambaye ta kai azumi jiya wanda shine alhamis tace a'a ya tambaye ta gobe ma za ki yi ta ce a'a sai ce to karya ba a takaitar juma'a da azumi haka shi ma asabar ta sai dai in kai alhamis ka ƙara da juma'a ko in kai juma'a ka ƙara da asabar amma ba za ka takaita da juma'a kaɗai ba shi ma asabar ba za ka takaita da shi ba in ka yi asabar to ka ƙara da lahadi inda an samu kamar yadda ummu salama Allah ya kara yadda a gare ta take ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi yana yin azumi ranan asabar da lahadi sai aka masa tambaya ya ma'aikin Allah me yasa kake yin azumi asabar da lahadi sai ce asabar rana ce ta yahudawa da suke farin ciki suke bidiri a cikinta ni kuma sai na saba musu ina azumi ranar lahadi rana ce ta nasara wanda suke bijirinsu a cikinta ni kuma nake so in saba musu nake yin ibada nake neman kusanci ga Allah to Allah maɗaukaki ya ba da ƙa'ida a nan saboda ya ce fasa'au ila zikirin ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarun bayya ku bar kasuwanci duk lokacin da za a yi kasuwanci ko da online ne aka kira ki online kuma kika ji an kira sallan juma'a sai ki ce ya haƙuri wani guzuri ya zo min sai an jima ka kira da bayan minti arba'in ko awa ɗaya, sai a kashe wani saboda ne an riga an kira sallah kuma Allah ce wazarun bai ki bar kasuwanci haka ma kasuwa hakki je kasuwa a irin wannan gabar tunda kasuwancin an haramta miki shi a daidai wannan gabar in ko kike kasuwanci kika siya abu a wannan lokacin abin nan ba zai miki albarka ba Allah zai shafe albarkan wannan abin gashi kin tafi da shi gida bayan kwana biyu ko ya lalace ko wani wata fitina ko wata musiba ta afkawa abin ya lalace ba za ki amfana da shi ba saboda an haramta miki yin kasuwanci a wannan gabar kai da za ka siya da kai da za ka siya dukanku an hana to amma yau za mu ka cewa wasu suna ganin cewa suna da wayo suna da dabara za su yi abin da ya kamata shine za su kafa harkar kasuwancinsu zuwa ga wannan abu na sha biyu shine ana so mutum ya wanka ranar juma'a ya yi wanka ranar juma'a ya shafa turare sa'annan kuma ya sa kaya mafi kyawu daga cikin kayayyakinsa sannan ya je ya nemi yaddan Allah subhanahu wa ta'ala abu na sha uku idan liman yana hudu ba ba a so ka yi magana ana so ka ba da full concentration ka dinga kallo ko na gefen ka ba za ka kalla ba liman kawai za ka ta kallo har ya gama sannan kuma ka saurari abin da liman yake faɗi idan wani yana surutu ka mai haka ba ka da sallah in wani ya magana ka mai haka shuru ba ka da shi to ina da shi ne ya magana saboda ana so ku gane mahimmancin ranar juma'a shine Allah subhanahu wata'ala ya gindaya wa'annan sharuɗan aka ce mu bar kasuwanci amma Allah ce fa'iza kudiyatis salatu idan aka idar da sallah fantashi rufin ardi ku yada a doron ƙasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalan Allah duk da kun tafi harkan kasuwancin ku sai Allah ce wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah ambato mai yawa me dalilin Allah ce la'allakum tuflihun tabbas za ku rabauta in kuna ambatan Allah da yawa yake a harkar kasuwanci yana tafiya kana subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi ighfirli kina yi kina ambatan Allah ba shiru zaki zauna ba mota kike ja kina cikin tuttuki kina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ighfirli سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبلاد كلماته allah da الله ديوة سمد أنبة الله yana jawo wa mutum rabauta duniya da lahira shi sa ko kasuwa kika shiga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da su duk mutumin da ya shiga kasuwa Minan aswafi daga cikin kasuwanni فقال سيدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ba ga shi ba addu'an shiga kasuwa kenan kun san menene irin ladar da za ku samu mata kun fi kowa shiga kasuwa yawa musamman ma a wannan watan wata za ta iya zuwa su uku a rana ta ce na manta kaza za a koma ta dawo wallahi na manta ya kamata in ce kaza barin je waje kaza za ta ce to duk shiga ki yi wannan addu'an لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن باك أي تبرك دي أثارة دكتر manzo Allah ce kasaballahu lahu alfa alfa hasanatin Allah zai rubuta miki lada dubu dubu miliyan kenan lada dubu dubu dubu dubu nawa kenan miliyan kenan ko to za a rubuta miki lada miliyan wa maha alfa alfi sayyi'a za a kankare miki zunubai guda miliyan Allahu akbar Allahu akbar yuridu Allahu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima Allah yana nufin ya gafarta muku ne aka sa maka wannan tagomashi kasuwa ba kika je kin je biyan bukatar abin rayuwarki ta yau da gobe amma aka ce in kika yi wannan addu'an za a rubuta miki lada miliyan kuma za a kankare miki zunubi miliyan shi ana rasa lada da wadda za ta shiga kasuwa oh jagira oh waye kaza waye kaza hijabu ma ba a sawa sai da ɗauko crossing jumper it hasagari in kaga ta ta sa hijabi za a ji wajen wa'azi ne in ta zungura maka hijabi masha Allah amma in dai za je kasuwa sai an ake sawa gane ne kawai gani a yafa gane a tafi kin ga asara ce da yawa mata da yawa suke yi a wannan babu ba kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujallaji na biyar shafi na ɗari hudu da ashirin kuma hadisi ne ingantacce wannan shine addu'an da ake shiga kasuwa da shi wata wata ce to ma na shiga kasuwa mall nake shiga ai da mall da kasuwa duk sunansa ne kasuwa sannan kuma ki sani cewa fa duk duniya ba inda Allah ke ki kamar kasuwa duk duniya babu inda Allah ke kinsa kaman kasuwa haka manzo Allah ce kuma duk duniya babu inda Allah yake so yake kaunarsa kamar masallaci. A haƙul biladi ilallah masajiduha, wa haɓa zaɓar biladi ilallah a suwaƙuha. Wurin da Allah ya fi so a duk duniya shine masallaci, inda Allah ya fi ƙi a duk duniya shine kasuwa, ambori na ciki, matsafa na ciki, nan ake cin haram nan ake cin mai riba da duk wani abu ya muya duk ya tare a wurin bugu da ƙari ma ƙila ma a wajen aljanu kike siyan kaya mai gisan ba tunda akwai wanda aljanu ne za su zo kasuwa yadda kowa ke zuwa kasuwa su baje kolin su ka siya baka sani ba yanzu da social media akwai cc camera ai akwai wasu abubuwa da yawa da cc camera na ɗaukowa wanda inda an faɗe su mutum bai yadda ba to yanzu ga shi ne yana yadda aikace a zo su bal ko sai ka zo mutum ya haka kawai sai zinari ya tsalla ko ya wurinsa duka wannan dalili ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana addu'ar shiga kasuwa bid'a ne mai sauki la ilaha illallah, Allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nan. za a rubuta miki lada miliyan za a kankare miki zunubi miliyan da Allah ki gaya min me da za a kankare miki zunubi miliyan to balle mata da zunubi ya fi sauki a wurinsu akan biyayya ga Allah abu kaɗan yaro na yi shege to shi ke na rubuta miki zunubi kin ce shege ɗan eh, ɗan yuska aka ji ubanka don ta ce wannan ba wani abu bane ne ma kila mijin ma ya bata mata rai a ranar a gaban shi za ta ce zan ci ubanka da eh, yau saboda tana so ta ba mijin haushi za ce za ci uban yaron gaba wani ya ce ya ce don Allah malam wai masu nan ta kalle na a gaba na a ido na wai za ta ci uban yaro na wato abin na ta mai ciwo ya ce to kai hakuri ta ya ne don ta fi ta ka kila kai ma ka fi sata ta ne irin wa'annan kalaman wajen mata ba su ɗauki shi wani abu ba kuma mazala ce shi ke kaifa mata wuta tuksinna la'ana kun cika zagi kun ci kaza ki abin da bai taka karaya karaya ba za a ce kaza ya ina ta wani abu zan ci ubanki kaza kaza kaza waye waye waye zagi ne bai zama wani abu ba maza Allah ce yana daga cikin abin da ke kai mata wucin nan. abu na biyu ya ce butulce wa kyautatawan miji ya ce lau ahsanta ilaiha tula daharin duk da miji ya kai da kyautata miki tutur ya daɗe yana kyautata miki duk ranar da ya ta ki sai ki ce to ne ka taɓa tsina na min a gidan nan tun da ma na aure ka iya ka ce kana ce da ni shi ma ai dole ne to me kake mun wannan kalma ba za la ce shi ke kai mata wuta Allah ka shirye da mu to shine sai Allah ya ce wa idza ra'aw tijaratan أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله مدوك كيجي وإذا رأوا تجارة wannan abin ya faru ne dalilin saukan wannan aya da idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a zai in aka yi sallah sannan ake yin huduba to manzon Allah ya gama sallan juma'a ya tashi yana yin huduba sai wata ayari ta shigo garin Madina ɗan kasuwa aba sai aka fita aka bi ayarin da suka shigo mutanen da suka zauna a cikin masallaci a lokacin dududu ba su wuce su goma sha biyu ba sauran duk ambata ana ganin kowa zai je kamu kamar yadda yan kasuwa ko kada wani ya riga ni barin kama wannan wannan nima barin ka duk aka fita aka bar manzan Allah da mutane sha biyu kadai a cikin masallaci shine sai Allah madaukaki ya ce wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga yan kasuwa aw wurin ko kuma suka ga suka ga wargi abun wasa abin da zai dauke wa mutum ido in faddu ilaiha sai su karkata zuwa gare ta wa tarakuka qa'ima sai suka kyale ka a tsaye kana hudu ba su suka tafi da malaman turmin nan wani ya zo da ya zo yake wata rakuka ka'ima sai ce sai ka ga kuka a tsaye Allah ce wata rakuka ka'ima suka kyale ka a tsaye kana hudu ba su kuma suka gudu saboda abin duniya sai Allah maɗaukaki ya ce kulma inda Allah ka gaya musu abinda Allah ya ajiye a lahira da masallata muminai mutanen kirki masu bin dokokin Allah khairun minan lahawi wa minan tijara ya fi wasa na wargi ya fi kallon kwallo ya fi kallon wasa da mata suke zuwa yi modern day eh, indian night arabian waye waye ya mutu ya tashi kauye ne fulani ne dufe ne waye waye duk wannan Allah ce abinda Allah ya ajiye a lahira ya fi wannan alkhairi wani da tijara kuma ya fi kasuwanci alkhairi abinda Allah ya ajiye a lahira ai ya fi wannan wannan duk a duniya ne in ka mutu ya ƙare ɗayan biyu ne ma ko kuɗin ya gudu ya bakka ko kuma ka mutu ka bashi to da Allah ya ajiye a lahira ya tattala wa muminai ya fi wannan alkhairi a wurin Allah saboda haka wannan a duniya mai duk zai kare Allah ce ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke hannunku zai kare duk abin da ke hannunku zai kare ku karan kanku ma za ku kare lafiyar ku za ta kare karfin ku zai kare sa'annan kuma ne rayuwar ku ma za ta kare za ku mutu ma inda ku yanfa duk abin da ke wurin ku yana ba wa ma inda Allah baq abin da ke wurin Allah shi kadai ne wanzazze wanda baya karewa ko me kake da shi a duniya yana karewa lafiyar za ta kare karfin jikin zai kare ko me kike tukiya da shi in kyau ne ma zai kare zai yi fedin kuma tun duk zai muke duk bodan da za ki gama yaba mai ki gama yaba mai sai nan ya yi dubu can ya yi haka saboda ne lokacin ne ya yi kuma cin yadda ko baki yadda ba idanu duk za su matse haka duk nan abin da kika je ki je ki ta kawo abin da ai turawa sun je ki gama yi da ana ganin ki a ashe tsohuwa ce sannu mama kike nan kin da kin tafi ko kin ki ko kin so sai kin tafi haka Allah ya riga ya tsara rayuwar to me yasa ba za mu yi hakuri mu bi abin da Allah yake so ba Allah ce abin da kake wurin Allah ya fi kasuwanci da wasa da wargi da muke kutsawa a duniya saboda haka mu jefar da duk waɗannan ababen mugriya ababen da za su mantar da mu Allah shine turawa suka yi kokarin ya kan mu saboda haka Allah yake ce mana abin da ya ajiye mana a lahira na aljanna na alkhairi ya fi wannan duniyar da abin da ke ciki shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani sahabi ya zo yaro ne matashi sai ce ya ma'aikin Allah ina da gona ina tsai da gona gonata sai ya kasance ina sanya masa katanga akwai bishiyar dabino guda ɗaya ta makwabcina ya shiga cikin gona kuma ba yadda za in tsai da gonar sai na shigar da dadinansa ciki kuma ba na bane na roƙe shi na ce ya bani ya ce ba zai bani ba ya ma ikin Allah ko za ka mai magana ila ya daga min kafa sai in tsaye da katangar shi nan. dabinan guda ɗaya ta shiga cikin nawa sai manzo Allah ya kira shi sai ce mai ga abinda wannan ya ce ya ce haka ne ya ma'aikin Allah sai ce to bashi dabinan nan guda ɗaya wa hakkinsa ne ko sai ce manzan Allah a'a sai manzan Allah ce a afihi hadihin nakla wa laka biha naklatun fil janna ka bashi kana da kwatankwacin ta aljanna bi ma'ana za ka samu na aljanna qala la sai ce mu ni ba zan bashi ba sai manzan Allah ya shi ko akwai wani sahabi a wurin ana kiransa sabit bin dahda kai sai ji ana maganin fa aljanna fa ake magana shi kuma a duniya gona ɗaya yake da shi kuma gonar akwai bishiyar dabino guda ɗari shida a ciki akwai gidansa da matarsa suke rayuwa a ciki kuma akwai rijiya ruwan rijiyar na da zaƙi saboda zaƙin sama manzon Allah yakan zo ya sha ruwan sai ce ya ma'aikin Allah me kake gani idan na siya wannan dabinan guda ɗaya idan na siya zan zama ɗan aljanna za a bani ita aljanna sai manzo Allah ce na'am eh shikenan to yanzu za dama yana so ya kasuwanci ne ko kuma daman ɗan kasuwa ai baya so ya yi asarar kasuwancinsa shi ne sai ya ce wane ka san gona ta ta wuri kaza ya ce eh waye bai san ta ba a garin madina sai ce na ba ka wannan gonar ka ba wannan yaron wannan dalilin guda daya shi wancan sai ya juya ya kalli mutane kenan kasuwanci ya kulli kenan ko wato ta fita daga mulkin wa daga mulkinsa ta koma hannunsa da manzon Allah ya ji sai ya ce kam izin rada li abi da hadadul janna ya ce Allah kaɗai ya san irin adadin jabinan da abu da hada ya ce shi aljanna cikin yanzu kasuwanci ya kunu. manzan Allah ya dinga nanatawa ya dinga nanata wannan kalmar kam izkin rada li abi dahda fil janna kam izkin rada li abi dahda fil janna ya dinga nanata ta ya dinga nanata ta abu hada an rasa gona an rasa gida an rasa rijiya to yanzu kuma matan shi na ciki to sai ya taho ya fito daga majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taho yana tahowa sai ya ji tassana wasa da yaransa a cikin gonar yanzu ya za a yi convincing matar sai ya ce ya umma dahda ke umma dahda sai ta ce labbaika ya aba dahda maman dahda sai ta ce na amsa kiranka baban dahda sai ce ukhriji min al-bustan fito daga gonar sai ta ce akhruj min al-bustan ka ce in fito daga gonar Ya ce na'am faqad bi'tuhu ki fito daga gonar na riga na siyar da gonar nan namu sai ta ce ta huli man wa ka ce wa gonar sai ce bi'tuhu li rabbi bi naqlatin fil jannah ta ce ya ce mata na siyar wa Allah an bana aljanna da kuma dabino a aljanna inda irin matanmu ne na yanzu sai ta ce Allahu akbar sai ta girmama Allah ta ce Allah mai girma ta ce matan hulkan ma ka shigo sai ta riƙe yaran da ja hannayensu za ka fita da su sai ɗaya daga cikin yaron sai ya ɗauki dabino guda ɗaya ya sa a baki sai ta yi sai ta sa hannu ta ce ha za da rabi wannan na Allah ne sai ta fito da shi ta yadda su je su yi squatting a wani wuri saboda mijinta ya samu aljanna ita ma za ta samu aljanna irin mata yanzu ne ya ce daga nan ka turo da saki uku kai dan aljanna ba eh sai ta iya neman aljanna ba to yanzu sai ka ne ka san inda za ka ajiye ni ni ka faɗa haka ba saboda ne da gaske suna so ne inna ashabal jannati yawma fi shughulin فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون tana so ta kasance haka da za a ce udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna da ku da matanku ana karrama ku ana girmama ku ana ba ku girma na musamman idan za ku shiga aljanna sai fa mala'iku sun kalle ku sun ce sibutum sai sun ce salamun alaikum sibutum fadkhuluha khalidin kai amincin Allah ya tabbata a gare ku ke da mijinki da ke da 'ya'yanki da ke da ta taɓa kunnanki da jikokinki da ke da ta taɓa ki da ke da ɗinki duka fadkhuluha qalibin ku shiga kuna masu dawwama a cikin ta na din. saboda ko in mutum ya zama mutumin kirki a duniya Ya'yansa su ma suka zama irinsa mutanen kirki ko da aljannan yayanci bai kai naci ba don a faranta miki rai a lahira Allah zai tattaro miki ‘ya'yanki da kwan da kwarkwata duk a riskar da su zuwa gare ki Allah ce wallazi na amanu wadda ba'adhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin Allah ce wallazi na amanu wa'anda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imani. hakansu zuriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu da tattaba kunnansu suka bi su da yin imani yadda iyayensu suka yi Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatuhum za mu riskar da zuriyarsu gare su wa ma alatnahum min amalihim min shay Allah ce ba za mu rage musu ladan su aikin su da dai ba ke uwa an ba ki naki ki ma suna nan amma dan a faranta miki rai sai a tattaro su a kawo su kusa da shi Allah ce kullu mri'in bima kasaba kowane mutum a cikin su da abin da ya aiwatar za a jingina masa amma dan a faranta miki rai sai a matso da shi haka kima ma mijinki kowa sai ya ci albarkan kowa a lahira yadda za ki ci albarkan mijinki haka shi ma zai ci albarkanki in aikinki ya fi na mijinki yawa a duniya kika fi shi aikin alkhairi to in shi ma ya shiga aljanna zai ci moriyarki za a haɗa ki da ke da mijinki za ku tafi haka shi ma in aljannansa sa yafi naki saboda ya bi ki ayyukan alkhairi ke ma za ki ci alfarmarsa kenan ko za a ɗauke ki haɗa ki da shi to haka ke ma shi kenan shi sa ake ƙoƙarin ko da yaushe a sami abokin tafiya wanda zai taimaka maka duniya da ina lahira ba wanda zai taimaka maka a duniya kadai ba don wasu su kawai duniya kawai suke kallo suna mantawa da lahira ba a ce kaka kalli duniyarta ba amma kada kallon duniyarki ya sa ki manta da lahirarki to kin yi asara abokin tafiya wanda zai taimake ki a harkar ki na duniya ya tafi daidai sa'annan kuma harkar ki na lahira ya tafi daidai shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati san wa qina azaban ya Allah ka bamu mai kyau a duniya sannan a lahira ma ka bamu mai kyau sa'annan ka tsiratar da mu daga azabar wuta sai ya zama da cewa ya miki amfani duniya kuma ya miki amfani a lahira amma idan duniya ce kadai to za su sha wahala shi ma zai sha wahala saboda manzala ce ta ita abdul dinar bawan da ke bautata wa kuɗi ya wahala da isa abdul hafifa ba da ke bautata wa gado kullum hmm. a yi canji wannan an canza wannan an yi kullum wahalar kenan mazala ce ya wahala sai ce faɗi za shi ka falantakash in ya taka kaya ya Allah bar kayan ya fita a jikinsa me yake nufi da wannan shine in kika shiga matsala kada Allah ya kawo miki mafita a wannan matsalar shi za ku ga yanzu galiba muna kan wahala a duniya saboda dukkan mu kawai tunaninmu me ka zo yi duniya me na kai duniya kaza duniya duk mun manta da abin da zai kai mu zuwa ga Allah sai Allah ya sa mana wahala a duniya kuma gashi kullun neman da ake yi amma ina wani fa ya tara ya tara amma duk da aka kullum yana ganin talauci kullum yana ganin talauci ne kawai me yasa saboda Allah ya riga ya cire albarkar a ciki nan wani matashi ya zo yake gaya min maman shi da ta uwansu da ya rasu ya ce ɗan uwansu ne ya rasu ya ce malam da aka buɗe wani ɗaki ya ce hard currency ne daga ƙasa har filin ya ce akwai wani babban wanmu sai da ya ce daman wane na da irin wannan kudin ya bar mutane ke shan wahala ya ce malin kasar nawa ya bari sai na ce ban sani ba sai ce tiriliyan sha tiriliyan sha biyu ya ce malam ya ce ya ce sa'an ɗaya babu manadarai tana da sudusi ɗaya bisa shida tana da tiririyar uku ya ce malam mu da maman mu ta yi kudu duk na mu muka yi kudi abinda aka bata na kasan wancan shi ne muma aka sassa mana ya ce malam mu ma a nan muka yi kudi gashi a duniya to ya mutu cikin kuma shi sa wani mawaki yake cewa da zaujati ba laha badali ka mutu matarka sai ta canza sabon miji wa hakkamatu ala amwali was-sakani gidana sai ta mai da shi gidansa dukiyana sai ta mai da shi dukiyarsa kila ma ta fi son shi fiye da irin san da take mun sai abin da ya yi shi nan wasayyarat waladi abdan yakhdumahu sai ta mai da ɗana ya zama masa boyi boyi kai na babanka zai aike ka ye babanka zai aike ka har ina zama baban shi kenan sai ya ce wa tsara wisri ala zahari fa asqalani ni kuma ga na ya danne ni a kabari ya danne ni ina accounting da auditing din abin da na tara su kuma sama sun ci halak malak amma ni ina bayani yadda na same ka sai ya yi bayani faro sisi kwabo naira zuwa miliyan biliyan tiriliyan quadrillions quintillions sextillions da sauransu da ya tara duka a ranar sai ya yi bayani shi kuma ba ruwan shi shi kuma wancan a sama ya samu to kuma ga ashe kenan dole mutum ya nemi abokin tafiya saboda Allah ya ce ma inda Allah khairun min al-lahwi wa min al-tijara abinda yake wurin Allah na jin daɗi na rayuwa ya fi kasuwanci da wargi alkhairi duk wani abu da kake tunani na jin daɗi abinda Allah ya ajiye ya fi wannan a duniya menene mota ma wahala ce a ya kaji ba don kana tuki ma wani lokaci jangadi shi ya kama shi tukawan ma da za ka yi wahala ne abinda kana zo zaune komai za ka yi yanzu in ma kina tutiya cewa akwai arziki akwai masu aiki akwai in kina zane in kina son juice ba dole sai kin ce ai sa and give me da juice to ba sai ta zo daga inda kake ba to idan ta zo ai a bata miki lokaci to amma a lahira kina son ki sha biyar mai rai ba ba la ko eh kina zane kawai sai da ki gan shi lu ya taho wannan technology sai na Allah kina zaune zaki kina kwance zai zo har hannunki ki ɗauka ki sha kuma ki ajiye ya koma gado ma yana sama in kina so ki kwanta sai ya zo ƙasa daidai da ke kina hawa kuma sai cin laki in kika ce ba tafi sai ta yawo da ke yi Allahu akbar abin da ke wurin Allah ya fi wannan in ji Allah ya fi duk wannan abin to duk dai yadda ka yi in kika gama cin kayan daɗin duk abin da kika gama ci dole za ki waste product za ki fitar da shi to amma a lahira babu kashi ba fitsari ba al'ada lafiya lau daɗi ne tutur yau za ka ji mata sun ce a kan makalla da Allah ne hukuncin eh, mutum ya sha magani saboda al'adar shi tsaya don ya sami ibada za ka to kun ga kana ma tunani ne to babu wannan duka al'ajira ba gajiya ba gajiya ba bacci ta in kai bacci ma ni'imar da ke cikin aljanna sai kubuce maka saboda duk wannan wahala a duniya kake da shi a lahira an ajiye maka komai kuma ba kishi balle ki ce to ya zan ke zama da ba kishi wannan a duniya ake yi in za ki shiga lahira sai an cire miki wannan kwafin wanda za'ana ma fi sudurihim min dhillin Allah ke za mu cire kwafin da ke zukatan mata da maza za ka shiga aljanna yadda kike son abokiyar zamanki haka za so yadda kike son kanki haka za ki so abokiyar zamanki ba wani abin nan kuma idan mijinku ya shigo za ku ce alhamdulillahi allazi ahyaka lana wa na laka duk lokacin da mai gidan ce fito ya je kasuwan ne ya dawo sai ki kin ce masha Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya raya ka don mu mu ma ya raya mu don mu a duniya in ya hada miki wani zafin a cikin wallahi na mai da daman aurenka saboda ya hada miki zafi amma a nan ba wani keke haɗa mai zafi ko shi haɗa mishi zafi duk babu zaman lafiya da tur duk wannan wahalar kun yi shi ne a duniya sannan mai gida abinci ya kusa karewa magi ya kare kaza duk ba wannan shi ne kairun min Allah wa min tijara duk abin da Allah ya aje ya fi duk abin da kuke tsammani waya na ya kare ya ya abin nan a samun data ba maganan data ina duk babu wannan duk kawai jin daɗi ne tutur to wannan jin daɗin ba za ki same shi ba sai kin yi aikin nan tukuru a duniya sannan lokacin jin daɗin sai ya su Allah ka shirye da mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa alaikum salam. maganar da na yi a kan ne eh ranar juma'a ne kawai banda na yi ranar juma'a ne ranar juma'a ne in liman na hudu ba ba a magana shiru ake yi ko kaga wani yana magana ba ruwanka kai ko ba ruwanka da shi iya ruwa fudda kai shi ne ya yi kwandar ya zo juma'a ne kwandar amma kai in ka ce mai yi shiru to kai ma kwantar in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ai dole kai shiru kai eh, shi za ka ce kai cin kai ta kallon yi ma har ya gama ko na gefen ba ruwanka wayan ki ki sa shi a flight mode kai shiru kawai ba a cewa a ah, ai ni kaza ah, kawai ai shiru a sa ido wannan shi ne tsarin da ake yi Allah ya sa mu dace ma wa alaikum assalam na'am in dai an kira kawai ka ba ruwan kawai karfe ɗaya ne ko karfe ana dai kira kawai ka yanki shi ne daman asali amma in ka riga ka ce ka yi sallah ka dawo shi ke Assalamu alaikum. zai yi magana a kan irin sallar wanda ake shiri a social media wanda ake cewa in ka karanta sura kaza da aya kaza a watan Ramadan Allah zai sa ka aljanna ko Allah zai yafi maka ka ce haramun ne. to malam tambaya ta shi ne irin sallar da ake cewa ta biyan bukata ko addu'a ko addu'a biyan bukata shi ne da salatul haja kenan salatul haja babu laifi in kana da wata bukata ka yi sallah raka biyu ka roki Allah ka ce Allah biya maka bukata sannan akwai lokutan da ake kintatan addu'a Allah kuma direct yana karba kuma maza Allah ya gaya mana daga ciki shine kashi uku karshe na dare lokacin da kika tashi yin sahur ana ganewa in kika gama sahur to ba ki dinga addu'a saboda lokaci ne da Allah ke karban addu'a na biyu tsakanin kiran sallah da ikama illa zan ya kira sallah kafin aka da ikama lokaci ne da Allah ke karban addu'a na uku shi ne a sujjada duk sujjadan da za ki Allah na karɓar addu'a saboda maza Allah ce amma sujud fajtahidu fihi rabb kun ga sujjada ku yi kokarin roƙon ubangiji wannan an yi an yi sujaba da kun tabbas za a karɓa sujjada ke na hudu shine tahiyanki na ƙarshe lokaci ne in kin gama tahiya kin gama sallah a tahiyyarki ta ƙarshe ko da na fila ne in kika yi addu'a Allah ya karɓa a lokacin na biyar ranar laraba bayan azahar zuwa la'asar daga wannan lokacin lokaci ne na karɓar addu'a bayan azahar zuwa la'asar ki dukufa ki ta Allah ba rai duk abin da kika roƙa za ki samu na shida ranar juma'a bayan la'asar kafin magariba shi ma lokaci ne da ake karban addu'a na bakwai lokacin da kike tafiya za ki tafiya daga nan zuwa zariya ko kano lokaci ne har ki dawo kina cikin addu'an da za ki a lokacin karɓar iya ne saboda kan ana mota ba wai ki dan hira ba daga hannu ki ta an saya bukatocin ki a wurin Allah na takwas addu'an da za ki yi wa yar uwarki a bayan ta ba a gaban ta ba A da zaki wa mijinki ko mijinki ya miki ba a gabanki ba ba a gabanki ba to shi ma direct entry Allah ya karba a irin wannan lokaci sannan nasara tara da iyaye za su yi wa 'ya'yansu direct Allah na karba ana ganewa ko mata ta yi wa miji iyaye idan suka yi wa 'ya'yansu addu'a direct Allah na karba ana ganewa dukkan waɗannan lokuta lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓan addu'o'i na mutum sa'an nan na goma idan ka idan da sallanka na nafila in ka yi addu'a Allah na karɓa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana zaune hadisin imamu abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibn majah hadisin anas dan sai wani mutum ya shigo masallaci manzo Allah yana karantar da sahabbai yana shigowa sai kabbara ya raka'a biyu bi idan da sallah raka'a biyu sai daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram manzo Allah yana jin wannan addu'a sai ce haza faqad da'a Allah bismihi al-azim kun ga wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mai girma allazi idza du'iya bihi aja duk wanda ya kira Allah da shi Allah yana amsa masa wa idza su'ila bihi a'ata duk wanda ya roki Allah da wannan addu'an da yayi Allah zai bashi duk abin da ya roka kuna ganewa to kun ga anan sai mutum ya kintaci irin wa'annan lokutan ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa kuma in sha Allah Allah zai karba masa na'am maganar tsaye da kasuwanci idan masu zama a shago ba musulmai bane kuma sai ba ka shago za ka kira ka ce a rufe Eh, in waɗanda suke sales girls inda suke shagon ba musulmai ba ne sai ka gaya masu cewa in dai suka ji kiran sallah su kulle shago ka ba su break su je break in an kira da sallah su dawo ka ce musu ka'ida ne ana kiran sallah su kulle shago sai su tafi tunda ai kasuwancin nawa ai kai ne kuma ke musulma ce saboda ka dole ki gaya musu cewa kawai ki sa musu ƙa'ida kuma dole ne lokacin ana kiran sallah su kulle shago kuma wannan sai kin tsaya tare da su kin ɗabbaka sannan za su yi don in ake nan ba lallai bane su yi amma dole ki ɗabbaka shi su sani kuma ki ba su doka kuma ki sa cctv kina gani in lokaci ya yi ki kira wane ko wacce a kulle shagon nan kada in ji ba ku kulle shago ba ba in na zo na samu wani shago an buɗe shagon ba a kulle ba ba a will minus something from your salary ki gaya musu saboda ka'ida ne kina so kasuwancin ki albarka saboda haka daga nan ne za ki taro ma ki rasa me yasa kasuwancin ki backward yake yi ba forward ba saboda an yi abin da yake haramun kuma shi haramun idan ya cakutu da halal yana gurɓata shi ne halal ta mu dace abin da muka karanta daidai na. wa alaikum assalam Na. na'am e ko da ciwo kike yi a gida ko da e dai lokacin ya zo sai a kiyaye misali masu sai da kwai masu sai da kaji masu sai da wasu abubuwa da ake amfani da shi a gida misali kaya na gida wanda ake ajiyewa da sauransu to in inda lokacin ya zo a bar kasuwanci In kira ki a daidai wannan gabar ai nan ne kasuwanci ai sai a kano na'am ma'aikata ai tana zuwa sallah ai eh, sai ku yi sallar ku ai akwai akwai masallaci a a offices ɗinku a ministry ɗinku eh sai ku je sallah in akwai masallaci kusa ku je in ba haka ba kuma ku zauna inda kuke ku yi sallar ku an gane amma ba za a yi wani abin da ba a tsaya a yi sallah in an gama shi kenan dama Allah ce in an gama to a ni arzikin Allah fantakiru zul ardi wabtahu min fadlillah ku nemi falalar Allah la'allakum tuflihun tabbas za ku samu me za ku sami rabauta wannan ba ne kin gani Allah ya samu dace abinda muka karanta dini muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya haɗa mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatan su ya sanya kaunar mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani muna roƙon sai sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa da baki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah kake roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙon ka ƴaƴanmu ka shirya mana da su wanda aka jarabce su a cikin mu da ɗaya kangararru maza ko mata muna roƙon Allah ya shirya mana da su ya sa su zama masu faranta mana rai kamar yadda suka faranta mana rai a baya wanda kuma mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da ɗaya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu mata Allah muna roƙonka ka azurta su da maza na gari su ma ka sa su zama masu biyayya ga mazajensu ‘ya'yanmu maza ka haɗa su da mata na gari kuma ka sa su ma su zama maza na gari gare su iyayenmu mazansu da mata muna roƙon Allah ya shige cikin al'amarin rayuwarsu ya daidaita al'amarinsu da na zuriyarsa da baki ɗaya ya zaunar da su lafiya duk abin da zai kawo musu tarnaki a zamantakewarsu na aure Allah muke roƙo ya kare su daga dukkan wannan sharri ya Allah muna roƙonka akwai hanarabu sani ba ko mahaifinsa ya rasu a anjima za a yi jana'izarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyar da yi Allah ya sa ya zama kafara mu kuma ya matar da mu bayan tafiyarsa Allah ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yayi albarka ga dukiyarsa yayi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma yi mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwan mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk